a cikin wannan babban birni na zaria a ƙaramar hukumar mulki ta Zariya a jihar kaduna najeriya a wannan yammaci na laraba sha bakwai ga watan sha'aban hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi ashirin da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma ina godewa Allah ta baraka wata'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata don da ba amsa ba da an ji kunya kasancewar yan uwa musamman ma shi mala abdullahab sun tanaci da bin sawu da bin diddigi kuma gaskiya da ɗaɗɗiyar gayyata ce to amma sai ya zama a yau Allah ya kaddara yana tarurruka da yawa na farko dai na shiga aji da safe na fito wajen sha ɗaya da wani abu na wuce wajen taro na tashi karfe biyu da minti biyar na ruga wajen wani taron na tashi karfe biyar saura kwata shine daga can kuma na yi wani a in na gama kuma in tafi wajen wani taron da za mu yi daga magariba ila masha a to irin waɗannan abubuwa wani lokaci sukan auku ba don mutum ya so ba gaskiya a yadda na tsara wa mata sha'una illa an sha Allah na so a ce karfe hudu da minti ashirin ina cikin masallacin nan amma kuma haka dai Allah ya so ina fata za a yi haƙuri kamar yadda babban alkali aljazairi malam mustapha ya faɗi a cikin jawaban da zuwan taraina na ƙarshe zama dai irin wannan zama ne da aka san ana yin shi don a amfana kuma kamata ya yi ya zama ana shirin amfana din sannan ɗan uwa malam muhammad sani lawal ya sanar da mu abin da ake so a tattauna shine gudunmuwar mace a gidan mijinta wannan mabu'in ina ganin ya dace da ku tunda dai ku ne mata masu gari idan ba ku ba gida in kun yawa gida a ƙara kyautatuwa don haka ashe a tattauna mas'alar da ta shafi gudunmuwar da ake sa rai ku ba da a gidajen aure ina ganin wannan abu ne muhimmi kuma ko da yake tabbas ba dukanku ne suke gidan auren ba na tabbata amma kowace mace dai burinta na ƙarshe shine ta tafi gidan auren kenan wannan zai zama tanadi da kintsi ga waɗanda ba su yi aure ba waɗanda kuma suka yi zai zama ƙarfafa gwiwa ko kuma gyara in akwai kurakurai da ake yi wanda wannan tattaunawa za ta fito da su ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka cikin abubuwan da za mu faɗi ya sa abubuwan da za a faɗi zamanto masu amfani mace a gidan aure ko a gidan mijinta shugaba ce wannan ba ne na faɗi ba domin ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya faɗi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wani hadisi tabbatacce ya ce kullu nafsin min bani adama sayyidun kowane rai na ɗan adam shugaba ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana cewa mai gida ko namiji shugaba ne a gidansa gaba ɗaya shugaba ne akan matarsa ko matansa shugaba ne akan 'ya'ya da duk waɗanda ke ƙarƙashin shi sannan ya ce sai mar'atu sayyidatun fi baiti ha. kuma mace shugaba ce a gidan mijinta ashe kenan a gidan miji mace shugaba ce shi yasa ma ake daukan cewa mafi alkhairin mata gaba ɗaya na duniya ita ce wadda ta karbi shugabancin da Allah ya bata a gidan miji har wani malami yake cewa wa khairu nisa'il alamin hiya allati taduru shu'un albayt aw fihi ta'malu mafi alkhairin matan duniya ita ce wadda take zaune a gida tana kula da sha'anin gida wadda tana makaranta tana fita ko da tana aikin da ke fidda ta ita dai tana kula da al'amuran gidanta ta duru ana nufin wadda take kula da dukkan al'amura daga kalmar al'idara kalmar al'idara na nufin gudanarwa kalmar gudanarwa na nufin da turanci management ko administration a shekenan mace manaja ce administrator ce ita ce ainihin mudiratu fi baiti zaujiha kenan idan mace tana neman aikin ofis to babban aikin ofis na gidan mijinta amma ba laifi ta tsara da wani ofishin karami a waje in dai za ta wakilci al'ummar musulmi na inda take wa khairu nisa'il alamina hiya allati taduru shu'un al-baiti aw fihi ta'malu wannan ya sa in za a tattauna akan ayyuka ko gudunmuwar mace a gidan mijinta ina ganin abu ne wanda zai amfani ga mata baki da don haka zan kalubalance ku tun gabanin aje da nisa cewa ga abubuwa za a faɗi ku ji tsoron Allah ku tambayi kawunan ku kuna aiki da su in amsar e ne sai a wa Allah ta'ala a kuma ƙarfafi gwiwan ƙarawa idan kuma akwai gyara to ku yi kokari ku gyara sa'annan ku zama wakilan sauran mata da ke garin zaria da kewaye baki ɗaya ko isar da wannan sakon ta wace hanya ana ɗauka yanzu akwai kasar kenan da zai zama na bidiyo ko na cd da kuma kasar na rediyo kowace daga adashin da take yi ta sai kasar akalla guda uku zuwa bakwai ta kai ma waɗansu a wani garin domin su ji su ma su yada wannan sako na gudun murakku a gidajen aure a gidajen mazajenku domin al'umma ta amfana abubuwan musu ƙara kyautatuwa idan ku dubi gidan aure zai ga cewa mace tana da abubuwa guda uku da za ta yi abu na farko ta kyautata rayuwar mijinta abu na biyu ta kyautata tarbiyyar 'ya'yanta ko 'ya'yan gidan gaba ɗaya abu na uku ta kyautata mu'amala da waɗanda ke shigowa gidan ko waɗanda take fita daga gidanta ta je inda suke kenan iyayenta sun shiga don suna zuwa gidanta kuma tana zuwa gidansu ‘yan uwanta sun shiga don tana zuwa gidansu suna zuwa gidanta makwabta sun shiga don tana zuwa gidansu suna zuwa gidanta waɗanda ke zaune a gidan waɗanda ba 'ya'ya ne a gidan ba 'ya'yan 'yan uwa ne ko 'ya'yan dangi ne ko masu aiki ne kamar boyi-boyi ko makamancin wannan har da wanda yake kula da tsaro na gida kamar mai gadi da sauransu dukkansu waɗansu ne waɗanda ake sa ran mace ta kula da su domin a gidanta suke yanan gudunmuwar mace ta farko a gidan mijinta shine ta kyautata rayuwar mijinta ta yaya mace za ta kyautata rayuwar mijinta za ta kyautata rayuwar mijinta ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko ta samar masa da natsuwa da sukuni hanya ta biyu ta yi masa da'awa ta ilmantar da shi in tana da abin da za ta ilmantar da shi idan muka ɗauko ɓangare na farko ko hanya ta farko ta kyautata rayuwar miji ana sa ran mace ta samarwa mijinta da natsuwa da kuma sukuni domin Allah Ta baraka ta'ala ya ambata mana wannan aiki ɗin na mace a cikin alkurani mai girma a cikin suratul arab surata bakwai kenan aya ta tara. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha Allah ta'ala ce shine wanda ya halicce ku gaba ɗayan ku maza da mata daga rai daya ya sanya wa wannan rai din abokiyar zama domin shi ran na farko ya natsuwa ga wannan abokiyar zaman wani rai ne na farko annabi adam aka sanya mashi abokiyar zama mata hawa'u don mene don shi adamu ya natsu ya samu sukuni gare ta idan bahaushe ya ce kai wani nasu cikin sukuni ai san sukuni ya fi wadata sukuni ya fi farauta sukuni ya fi yawan ilimi sukuni ya fi yawan abinci sukuni ya fi babban gida domin sukuni ya haɗo duk waɗannan har da maƙari idan aka ce wane na cikin sukuni ana nufin yana cikin yanayi mai kyau mai daɗi ba wata takura ko matsatsa ko kuma matsala da ke damun shi to ana sa ran ki samar wa mijinki da sukuni da kuma natsuwa a cikin suratun rum sura ta 30 aya ta ɗaya Allah tabaraka ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun ina daga ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da ya halitta muku abokan zama daga kawunan aka samu ku mata daga kawunanku me yasa aka ce ku? saboda asalin halittar annabi adamu ne cikin maza yake saboda haka aka halitta muku mata daga ku maza Dan mene litaskunu ilaiha domin ku samu sukuni domin sukuni ya fi natsuwa ɗoriya ne akan natsuwa sukuni ya fi jin daɗi sukuni ya fi murna sukuni ya fi walwala sukuni ya fi abinci sukuni ya fi wadata sukuni ya fi ilimi sukuni ya fi sarauta litaskunu ilaiha a shirar da aka waye gari mace ba ta samar da sukuni ga mijinta ba to ta gaza ba da gudunmuwarta ta farko ga mijinta a gidan aure to na hanyoyi mace za ta bi ta samar da natsuwa da sukuni ga miji akwai hanyoyi kamar guda goma sha ɗaya ko kuma guda goma sha biyu hanya ta farko a duk lokacin da miji ya fita idan zai dawo a yi masa kyakkyawan tarba bayan an masa kyakkyawar bankwana ta yaya za a yi miji kyakkyawar tarba a kuma yi masa kyakkyawan bankwana idan zai fita abinda duk ya san aka san yana da bukata a kintsa mashi kafin ya fita to a kintsa an san yana sa takalmi da safa mai zai hana a fito da safar fili a kawo bai inda zai zauna ya sa mai zai hana takalmin a duba ga ko ya yi kura idan ya yi kura a samo tsumma a goge a kakkaɓe mai zai hana a fito da takalmi a ajiye mai inda da ya zo sau ciki kawai zai sa ya gaba idan jaka yake fita da ita an san ya gama kintsa jakarsa mai zai hana a ɗauko in ba a sani ba a je a tambaye shi ka gama kintsawa in ya ce ya fito da jakar a ajiye a falo ta yadda in ya tashi kawai ɗauka zai me ala in zai fita a raka shi bakin kofa alal akalli a ce mashi a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya Allah ya bada sa'a wannan ba kyakkyawar ban kwana bane idan ya dawo ai mai kyakkyawar tarba a tarbe shi da annuri a fuska da murmushi da alamar jin kai da tausayi da kauna da soyayya a tarbe shi a yi masa barka da zuwa sani da zuwa idan akwai wani abu a hannunsa a karɓa na kaya sai dai idan shi ne zaɓa ba zai bada ba a ajiye a yi gaggawa in an san mabukacin ruwa ne da wuri a kawo ruwa a ajiye masa a ce masa wai ga alama ka gaji barka da zuwa yaya hanya yaya aiki ya kaza ya kaza abinda matar bahaushe ke ganin wahalarsa jinkirta duk wani mummunan labari sai daga baya kar daga zuwa a ce masa wani fa ya bata ba a gan shi ba a bari ya dan huta ya dan sarara ba a san wahalar da ya sha ba ba a san gwagwarmayar da ya sha ba kila ma wani ya marai kila wani ya zagai kila ya je bai samo ba abubuwa iri-iri ke kina gida ba ki san halin da ke ciki ba amma ya dawo babu tausayi ba jin kai bayan Allah ya ce waje Allah bainakum mawaddatan wa rahma idan an san mabukacin abinci ne da zaran ya dawo a tabbatar da an gama abincin an kwashe an zuba a kwano an zo an ribi tsawar Allah ba daidai bane ya zai tarar da fo na kashi a falo ba daidai ba ne ya je kan gadonsa ya cire kaya ya ajiye tarar da guntun burodi ko busasshen burodi ko wani takalmi na yaro akan gado don girman Allah ba a samu haka a tare da ku da yawanku ina kyakkyawan tarba idan ya zo ya tarar da babu murmushi tare da ke ba annuri tare da ke babu alamar kyakkyawar tarba daga gare ki ya zo da kaya kin ki karba ya miƙa maki kin ce ajiye ya ce yana buƙatar ruwa kin ce yana ba yana kicin ko yana randa ina ka kyawatar ba ya dawo gida bai ga alamar yadda ya banki cikin farin ciki ya ganki cikin farin ciki ba ina kyakkyawar ba in ya zo ya ga alamar baki ma yi murna da dawarsa ba kin masa wani abu sa wata walle kin kara masa da yawan abusan kan tsarira don girman Allah wannan mutumi zai ji daɗin dawowa gida to hanya ta farko da za ki bi ki samar wa mijinki da sukuni da natsuwa ita ce ki masa kyakkyawar tarba bayan kin masa kyakkyawar bankwana hanya ta biyu ki lazumci kamshi ki gyara jikinki ki caba ado kafin ya dawo ɗan kada ya dawo ya zamanto gaba ɗaya tsami ne ke tashi a jikinki ko kuma gafi na hayakin girki ko kuma ya ganki gaja-gaja kaca-kaca kamar wadda aka zaro daga rami tsayar Allah in kika haka ba kya jin zai tunanin wani abu kuma in yayi ki ɓata rai ki ce ka ci amana bayan ke kika fara cin amana a ya ɗauki matakin gyara ke yanzu yana so ya saita maki tunani ne ya yi maki tsari ki samu manufa akwai mata da dama da ke gana hasaran su siyo turare su ajiye a ɗaki su rika sawa akwai mata da dama da ke ganin hasarar su samo turaren ƙamshi ba wai don talauci ya yanke ne a jikinsu ba a suna ba da hali amma za ta ci dan ta masitsi za ta ci dan ainihin wato ta baka lashe za ta dan ci yan wara da sauransu ɗakin ta yi ta wari da zarnin fitsarin yara haka ne ko ba haka ba hanya ta uku daɗaɗa murya da tsara magana duk macen da bata iya magana mai kauɗi ga mijinta ba to tana da matsala In dai yadda zake wa malamin ki a islamiya magana haka zake wa mai gidanki a gida to sunan ki matsalatu kamata yi ki siranta murya ki sassaƙe ta ki rangwada ta ki karairaya ta ki lausasa ta ki tausasa ta ki kyakara ta ta yadda in yaji shi kansa ya san abin da magana ta ƙusa. kuma ya san kowa ce ce ta magana ai kuma in kika ce min kin tsufa shekaran ki sai in ce Allah ya sauke kin zamanto dosara domin dai shekarunki mun san cewa bai kai nana na sauda bintu zam'a ba amma ne ba ta yi ba domin ta farauto zuciyar fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na hudu nuna kwarewa a cikin mu'amala ta aure tsakanin ke da mijinki na daga abin da zai natsar da zuciyarsa ya kuma sama mashi kwanciyar hankali nuna kwarewa nuna iyawa fahimtar buƙatar mijinki a duk lokacin da kika fahimci haka to amsa kira kawai wannan na daga sirrin da zai sa ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ya kuma samu sukuni a gida abu na biyar wadatar zuci da yin haƙuri da kaɗan ko me kawo ki gode wa Allah in ma kin ga kamar yana nuna damuwa saboda abin ya kaɗan ki ce masa karka damu wasu ma suna neman wannan ba samu ba ko ba haka ne ashe ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama ba cewa ya yi kar ku dubi na sama da ku ba ku dubi na kasa da ku don ku iya godewa Allah amma ya kawo kin ce dan wannan kai ma da kasan wannan ba zai isa ba kuma kin tabbatar bai da inda zai je samu inda ba sata yake so yi ba wadatar zuci kana'a na daga manya-manyan abubuwan da kan sa wa mace soyayya a cikin zuciyar mijinta domin ba yadda yadda zai yi ta dole ya so ta dole ya kaunace ta domin tana iya riri ta abin da ya bata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce mafi alkhairun mata da suka hau kan raƙuma mafi alkhairin matan da suka hau kan raƙuma su ne matan ƙuraishawa saboda tausayi da suke wa 'ya'yansu da kula da su wajen tarbiyya da kuma riri ta ɗan abin da miji ya kawo yanzu na mai wadatar zuci mara raina kaɗan mai gode wa ƙoƙarin mijinki ko shakka babu zai samu natsuwa zai samu kwanciyar hankali zai samu sukuni abu na shida godiya da yabawa gare shi akan duk abin da ya na ƙoƙari ko mai ƙanƙantansa. akwai mata da dama waɗanda babu kalmar godiya a cikin ƙamus ɗinsu gaba ɗaya idan ta rubuta wa mijinta abubuwan take bukata ya shiga kasuwa ya siyo idan ya siyo ya kawo haƙƙinta ne wajibin shi ne saboda haka kallon ma biyu ahu za ta mai ya aje kawai shi kenan wai ta ce mashi mun gafa kaya mun gode ba ta da wannan saboda shi wane ne amma fa wannan matan hausawa ne suka fi ba matan waninsu ba ba kuma yana nufin dukansu ba ne amma dai da yawan su abin suke kenan ki zaman ta yawa ba wa mijinki mai gode makokarinsa mai karfafa masa gwiwa da jinjina masa akan dan abin da ya kawo akwai wani abin mamaki da ya faru ba dadewa ba ake ba mu labari wata mace ce tana zaune da mijinta ko mijin na da dan hali gwargwado kuma yana da kishi da tausayi da taimako duk yan uwanta yana musu komai ya kai iyayenta hajji ya saya musu gida ya sai musu mota ya biya makanninta kudin makaranta ya aurar da kanwarta ana nan ana nan ana nan sai mata kishiya ko kuma abokiyar zama in kun ga dama ita wadda aka yi mata kishi ita kishiyar ko amaryar ita ko ba ba